Magoya bayan ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya sun yi barazanar kaucewa shiga babban zaben ƙasar mai zuwa da za a gudanar a shekara ta 2027 idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi adalci a kan Shag Sani Khalifa Zaria ba da hukumomin sojin ƙasar ke ci gaba da riƙe da shi. tun a cikin watan disamban bara ne dai aka kama shehin malamin bisa zargin yana da alaƙa da wasu sojoji da ake zargin sun yi yunkurin jirgin mulki a ƙasar faruk yusuf balarabe shine shugaban matasan ƙungiyar ta tijjaniya a najeriya A wani taron manema labarai Amina ya ce adalci suke bukata a matsayinsu na cikakkun 'yan ƙasa. Matakin da muke shirin ɗauka ya wuce ma ƙungiya ya zama ta gaba ɗaya al'ummar musulmi da kuma musamman 'yan ɗariƙa tijjaniya. Babu da matakin da muke da shi wanda ya wuce matakin demokuraɗiyya shine ka fito a zaɓe ka ko kuma ka je ka zaɓi wani. Muna zaɓen shugabanni ne saboda muna tsammanin adalci. Malaman mu su ne suka musu shaida suka ce Bola Ahmad Tinubu na kashin shattiya mutanen kirki ne za su yi mana abin da muke tsammani sai gashi daga cikin wayanda suka faɗa cewa wannan mutane mutanen kirki ne shi aka zo a kama to kama shin ba laifi ba ne muna son hukunta shi in ya laifi amma riƙe shin shi ne ya nuna mana cewa kamar akwai abin da ake shiri ba adalci ba hmm. dalili haka kuma ka zo ƙarshen magana sha uku ga wata da aka ce za a koma kotu idan ba a kawo shi kotu kamar da alƙali ya umarni tun da daɗewa akan a kawo shi kotu ba to mu ba za mu yi faɗa ba ba za mu yi zagi ba ba za mu yi zanga-zanga ba abinda za mu yi tashin hankali amma dai lokacin zaɓe ba za mu sake zaɓen wannan gwamnati amma sha uku ga wani wata kenan wannan wata na mace shekara 2026 na'am to amma ba ku ga kaman tunda abin hannun sojoji yake kaman abu ne babba wanda ya shafi kaman cin amana ƙasa dole kuma ku yi taka zan ku gano menene ma ainihin abin da ke tafiya lallai inda hannun shi a cikin sha'anin juyin mulki kamar da ke tsammani wannan laifi ne wanda a karanci a kan su sha'an sanya yake hmm. yana da matukar hukunci mu abin da muke so mu aike na tunda mun san duk wanda ya laifi in dai muna son gobe ta yi kyau dole a hukunta shi hmm. muna so in yayin kamar da aka fadda sunayen sojoji da masu taimakon su guda arba'in hmm. mun gani a jaridar premium times to su ma wannan tunda ba sunan shi a gaya mana bai laifi ba kuma a yayi laifi amma ana kan binciken abu kaza da kaza. masana dokokin ƙasa a najeriya suka fara fashin baki a kan lamarin ci gaba da tsare shehin malamin barista bara'u shehu kagara lauya ne mai zaman kansa a najeriya ya ce tsare malamin har na tsawon watanni uku ya saba wa dokar ƙasa kundin tsarin mulki ya ba shi dama a mashi kyakkyawan zato a ba shi dama ya ɗauki lauya a sanar da shi irin laihin da ya aikata in ma an kama shi an tsare shi dokan tsarin kasa ta ce kar ya wuce awa ashirin da hudu komin nauyin wannan laihin matukar akwai kotu kusa. Na'am to yanzu kusan watanni uku kenan an ce yana hannun jami'an sojin Najeriya wannan yana nufin an taka doka kenan? A tabbas ai komin nauyin laihin in ma zargin ya bayyana ne karara to me hana a kai shi kotu ya wuce wata ɗaya ya wuce biyu ya kai uku an shiga haƙƙinsa. A baya dai gwamnatin Najeriya ta musanta batun juyin mulkin, amma daga bisani sai hukumomin sojin Najeriya suka ce sun kama wasu sojoji guda goma sha shidda bisa zargin yunkurin kifar da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu da a yanzu haka suna sojojin ke ci gaba da zama a tsare. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga mina a Najeriya.